bismillahir rahmanir rahim ko mukaddima mai eh, abin nan eh, ibn kasir yayi shimfida zai kyau a ce a matsayinka na wanda ka karanta wannan wannan shimfida ko da tambaya kai makanka ka ce mukaddiman nan tana da bangarori guda goma ko guda ashirin bangare na farko ya magana akan kaza ne ba sai ka karanta larabcin ba kawai da hausa kawai bangare kaza ya bayani akan ma'anan kaza ma'anan kaza ma'anan kaza ka ka dan yi story ka dan aje wani abu kwakwalwanka in ba haka ba za a ci karatun nan kana ganin littafin duka bai wuce falle dubu dubu nawa ne falle dubu nawa ne dubu uku ne ko dubu na a dubu biyu ne ko an gani dubu nawa ne dubu biyu ne ba a falle dubu ɗaya da dari shida da ɗan wani abu mun yi falle ashirin aka ga mun kama kafa falle dubu ɗaya ne da ɗari shida da ɗan wani abu don kai wasa ta ransa sai an kama kwale 1600 a cikin wurin to yau mun yi sauki tafsiri za a kawo masa da zoɓo a sha ko da ke za ka yi makanka da kika a mun sauki wa kai sauki wa kai an dai hadin ya kai tarin dangi ka <laughs> sauki ba ka ci karatun an sauki nan an yi da kai can ba ka can ka iya can ba ka iya ba a hankali hankali da tsaurewa la sai ga an gama shi ko kuma ga wasu sun zo sun Allah ya ba mu nasara to za mu shiga cikin karatu kai tsaye yadda za mu fara wannan karatu Allah ya haskaka mana daidai kuma Allah ya ba mu ikon aiki da daidai din Allah ya fahimci da mu wannan karatu in ba mu za mu sauke littafin ba za su sauke su ma Allah ya haskaka musu daidai fa suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim asma'ul fatiha wa ma'naha ibn kathir yace sunayen fatiha fatiha na da sunaye sunayenta da ma'anan su wato sunayen yuqalu laha al-fatiha ana ce mata fatiha wannan suna ne me ma'anan shi ai fatihatul kitabi khattan fatihan littafi wato farkon littafi ne a wajen rubutu khat khat a rubutu da ita ke farawa ai an ce fatih shine abin mabudi ko abinda aka budi ana buɗe littafi ne qur'ani a rubuce da ita ban da wannan fa wa biha tuftahu alqira'atu fi salawati da ita kuma ake buɗe karatuttukan alqur'anin da ake a sallah yanzu za ka zo sallah ne in ka ce Allahu akbar sai ka fara cewa alhamdulillahi rabbil alamin haka ne ko albashi in ka in ka karanta ta in za ka karanta bakara ne ma ka karanta in ma qur'anin duka zaka sauke Allah ya kima ka da dai ita ka bude to shi ake mata fatiha saboda rubutu da ita ake farawa fatiha shine mabudi abun budewa wa yuqalu laha aidan ummul kitab indal jumhur amma malamai mafi yawan malamai ba suratul fatiha suke ce mata ba suratul ummul kitab ummul kitab suke ce mata wa qad sabata fi sahihi ya tabbata a ingantaccen hadisi inda tirmizi wajen imam tirmizi wa sahahahu kuma yace hadisin lafiyayye ne an abi hurairah daga abi hurairah qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi rabbil alamin al ummul qur'an manzo Allah ya ce wannan suratul fatiha ummul qur'an ita ce uwa ga alqur'ani gaba ki daya wa ummul kitab yace ita ce uwa ga wannan littafi baki daya al almasani wannan fatihan ayoyi bakwai ne ana ce sab'ul masani aya bakwai almasani wanda ake mai maimaitawa ake yawan kai akwai wata sura akwai wani wuri ma da ake karanta Qur'ani kan Fatiha ai babu shi za ka tumta masani sab'u masani aya bakwai da ake ta maimaita su yanzu muka yi sallah sai da karanta ta sau biyu an jima ga mai tsaurai wanda ya zar za karanta ta akalla sau hudu la'asar amma karanta ta sau hudu da magariba sau uku da isha'i sau hudu wannan fasadan farilla kenan to sallar nafila kuma fa Allah ya ce muke mu to ake karanta fatiha a duniya kullum kaga ya kirgan sai dai wanda yake wanda yake wal qur'anu al fatiha ita wannan fatiha da kanshi manzo Allah ce sunanta al qur'anu al azim kenan a wannan asalin hadisin fatiha ta samu suna hudu ummul qur'ani ummul kitabi sab'ul masani al al azim a cikin wannan asarin hadisin ba ta da ma'anan suratul fatiha an gano ne? yawa a wannan asarin hadisin alhamdulillah rabbi alamin sura ce amma sunanta ba fatiha ba ko dai sunanta ya zama ummul qur'ani ko dai ce suratu ummul qur'an ko kace suratu ummul kitab ko suratu sab'ul masani ko suratul qur'an al a wannan nasi wa yuqalu laha alhamdu ana ce mata suratul hamd haka ne ko wa yuqalu laha as-salatu ana ce mata suratul salah liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam an rabbih saboda wani akarin hadisi da manzala ya faɗi daga malicinsa hadisul suke nan ko ka samtu salata bai ni wa bai na abdi spain. Allah ya ce na raba sallah tsakanina da bawana na raba ta kashi biyu bai za ƙala al'abdu alhamdulillahi rabbil alamin don bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ƙala Allahu hamidani abdi na ya yabe ni alhadis hadisun da zai فسميت الفاتحة صلاة لأنها an ce mata sallah ne. saboda sharaɗi ne a cikin sallah din kana jin wanda ya sallah da karanta fatiha bai labarin sallan shi ba sai da turo mai yan committee su rubuta su meeting a ga ya za amma dai wannan sallah dai to sai dai a saurari rahoto daga garin gare su ke wa yuqalu laha ar-ruqya ana ce mata suratul ruqya ita fatiha din suran tofi لحديث أبي سعيد الخضر في الصحيح حين ne ko. الرجل السليم هكذا يقول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريك أنها رقية لوكسن ديما ونمتن واتو karatu da suratul fatiha ya kaba shi aka ba su awaki talatin ya ba da magani aka ba akan maganin ladan kudin maganin shine awaki talatin wata ruwa ta ce awaki ashirin ai ga wannan magani yanzu zai siyu a ce ga wani magani zaka siya zaka bada awaki ashirin yanzu ma ai ba awakin dabbobin duk sun kare ko ɗan kaji da da gidajen mu nan duk zari su ci ta duk gidan da kace zai ga akul wajen biyar dan matsala kaɗan sai ga an kama kaza an sa a miya yanzu shiru gidajen duk sun cike bishiyoyin an sare sai rigima kan kwata a cikin gidajen wannan kwatan ayi wallahi a kuma da ita tana ayi nan ma filin mu ne nan baba na ta usa alama nan ayo a larwa da talauci duk iya ne kawai da talauci jawon mutane bala'i Allah ya sauki nama ana cin nama ne ba sai ranar sallah ba a kasa a tire da in ya kai yaro kaciya duk sati kan ya kame kaza yanzu sai duka zai ka wanda duka abin da zai samu eh ware ko amma amma <laughs> da aka mai yaro kaciya ya dingi cin nama kenan kaga yaro ya bulbulin ga maka shi sama yaran da nan suke da lafiya yanzu ko magani ya gaba zai tura maka magani ba abinci to an ce maka kuna shan magani ba abinci maganin ma zai aiki ne <laughs> ba zai aikin komai zai wahala Allah ya taimake mu rigidi mutum ka sha maganin safe ka sha na to me zai ai in ka kawo mishi magani sai ka kawo mai shayi mai zafi yau da burodi da soyayyen kwai sai to sai tani wala ga yaro na kwallo ya warke amma yau ranar ɗaya da sabu kawo kawo wani magani an ce goma ake sha da zafi goma obato za su goma Allah ya taimake mu yanzu ba kiwon Allah ka ba mu arziki mai amfani da suka zo su gaya manzo a salama zala ce mishi me sanar da kai ita rukuya ce ana addu'a da ita a tofa a samu a magani koko a tofa a jikin ciwon manzo Allah ce in kun yi rabon awakin na nima ku aiko min da nawa a yanka na samu aniya wa hiya makiyya qalahu ibnu abbas ibn abbas yace wannan sura makiyya ce wa qatada wa abu aliya waɗannan uku sun tafi akan cewa makiyya ce li ta'ala saboda Allah yace wala qad atinaka sab'an min al-masani saboda wannan ayan suka ce makiyya ce wallahu ta'ala alam malan yace Allah shine mafi sani me ya sanya shi Allah shine mafi sani aya ko rigingimu in ka shiga cikin wasu tafsiran yanzu dan wannan bayanin da aka yi ai falle wajen 30 ne malam wani ya ce kaza wani ya ce dalilin kaza an ce kaza an ce kuma ya ce kaza duka waɗannan shafi talatin ya mai da su a rabin a paragraph ɗaya sai ce maka wallawa alam in ma ka je ka ce ai ma bai kalli kaza mani to kai ka je ka kalla shi dai ya gama nashi an gane wannan ko sai mu tashi adadu ayati adadu ayati ha adadu kalimati ha hurufi ha limaza sun mai ta umul kitabi an gane ko Allah ya ba mu nasara eh, allahumma nashhadu an la ilaha illa anta na'am